ba da amfani abin da ya shafi lafiyar jikunan Allah shi mana dace ya sa mu gama da duniya lafiya ah, kamar yadda na sanar insha Allah rabbi ah, ina ƙara sanarwa ga 'yan uwa abokan arziki ga wanda suke bibiya na ta youtube da wanda suke bibiya na ta tiktok da kuma wanda suke turo su ta whatsapp ko kuma kiran waya kai tsaye musamman mutanen da ke najeriya da kuma wasu sassa na najeriya insha Allahu za a ɗan ji mu shiru na wani lokaci domin ɗan tattaki tafiya da ta kama mu wadda za mu yi kuma insha Allahu rabbi a wannan tafiya za mu ɗan ɗauki lokaci domin kar wani ya kira ya ji wayan mu bata shiga so insha Allahu rabbi duk wanda yake son wani bayani ko abin da ya shafi harka ta lafiya ko wani abu zai yi mana text message ne ko kuma ya bi mu ta whatsapp ma'amalar gaba ɗaya za ta koma ta whatsapp ne ma'amalar mu ba za ta tsaya ba insha allahu ɓangaren abin da ya shafi saye da sayarwa da kuma shawarwari da kuma tattaunawa in allah da wannan layin namu ne da aka sani wannan duk abin da mutum yake so zai tuntuɓe mu ta whatsapp kuma za mu maida masa insha allahu rabbi sannan su kuma 'yan uwa da za mu marabce su wato baki wanda za su wanda za mu zama so musu baki a kasar duk da yanzu mun fara zama 'yan gida ba a kasar saudiya insha Allah rabi muna nan shigowa kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu zo lafiya kuma ya sa mu same ku lafiya ah, kamar yadda muka yi dai maganganu da ku ta bayan fage a insha Allah wannan alkawari yana nan za a cika shi insha Allah muna dan shigowa bi iznillahi rabbi nan da yan kwanaki ba su wuce biyar zuwa shida ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu a cikin alkhairi ya karɓa mana ibadojinmu gaba daya sannan kuma kamar yadda na faɗa bangaren abin da ya shafi masu bukata a gare mu na musamman eh ta dai whatsapp ɗin nan dai ta lambar mu ta nan za a tuntube mu musamman mutanen da suke gida Najeriya da kuma wasu sassa Allah subhanahu muke roƙo ya karɓa mana ibada ya sa mu je lafiya mu dawo lafiya a ina muku fatan alkhairi naku ne dai shu'aibu ibrahim akarami mai tilawa tv nan da aka sani dan almajirin nan naku alkhairin Allah ya kai muku duk inda kuke Allah ya muku albarka ma'asalam